Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hansi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 15 ga watan Mayun shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da hukumar kula da yanayi ta Najeriya NIMET ta yi gargaɗin saukar ruwan sama mai karfi a wasu jihohin Najeriya. kwararru a fannin kai agajin gaggawa sun fara bayyana matakan da ya kamata a bi domin kaucewa akwai ambaliyar ruwa. Kar kuma su zubar da datti ko'ina yadda bai kamata ba dole ne a zubar da datti inda aka ya kamata a tara wannan dattin ita hukuma ta zo ta kwashe dattin nan a je a zubar da shi to in muka yi wannan mu a matsayin mu na na bil'adama kuma mazauna birni mu tabbat mun kai waɗannan mun gama namu saura kuma hukuma ita abinda hukuma ya kamata ta yi shine ta tabbatar da cewa magudanar ruwan nan duka an tsabtace su an buɗe su Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamele kai zai gabatar. Sai kuma sharhin jaridun Najeriya da babban gidan Jibril zai kawo mana. Kama fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. An yi ruwan bama mai da jiragen sama wasu sassan babban birnin Sudan jiya Lahadi. ba tare da nuna alamun cewa bangarorin da ke fada da juna sun shirya ja da baya a rikicin da aka shafa wata guda ana yi wanda ya yi sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane duk da tattaunawar neman tsagaita wuta a saudiya birnin khartoum da garuruwan bahar da umdurman da ke makwabtaka da rassan kogin nilu sun kasance manyan wuraren da ake gwabza fada tare da yammacin lardin dafur tun bayan da sojoji da dakarun sa kai suka fara fafatawa a ranar 15 ga watan Afrilu da ya wuce. Bam ya tashi a garin Bahari sannan an kai hari ta sama a mudurman da sanyin safiyar Lahadi, kamar yadda wani ɗan jarida na Reuters da shaidu suka bayyana. Wani mazaunin kusa da filin jirgin sama na Khartoum wanda aka rufe tun farkon rikicin ya ce an yi ta gwabza kazaman fada tsohon yinin. Da alamar sai an tafi zagaye na biya zaben shugaban ƙasar Turkiyya. bayan da aka kasa samun wanda ya ci ƙuri'u masu rinjaye a tsakanin shugaba Rajib Tayyip Erdogan da abokin hamayyarsa Kemal Kılıçdaroğlu a zaben da aka gudanar a jiya Lahadi. Ko da yake Erdogan mai shekaru 69 wanda ya shafa shekaru 20 kan karagan mulki kuma shine shugaban kasar da ya fi dadewa kan karagan mulki ya taka rawar gani fiye da yadda ake zato. bayan da aka kirga sama da kashi 96 cikin 100 na akwatunan zaben yarduwan yana kan gaba da kashi 49.44 cikin 100 na ƙuri'un yayin da ragu ya samu kashi 44.86 cikin 100 a cewar kamfanin dillancin labarai na andalu hukumar zaben kasar ta ce babu tabbas ko za a je zagaye na biyu a zaben domin har yanzu akwai bukata a kirga mafi yawan ƙuri'u daga waɗanda suka isa kaɗa ƙuri'a miliyan 3.4 da ke zaune a ƙasashen ƙetare. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da alamar wata yarjejeniyar tsagaita wuta mara tabbas wadda aka cimma tsakanin sojojin Isra'ila da masu fafutuka a zirin Gaza jiya Lahadi tana aiki bayan wata gama ta kwanaki biyar da ta yi sanadin mutuwar Falasɗinawa talatin da uku da kuma mutane biya Isra'ila. Wani al'amari wanda ya jarraba tasirin yarjejeniyar da wuri, mayakan Falasɗinawa sun harba wani makamin roka da ya faɗo a wani buɗaɗɗen wuri da ke kudancin Isra'ila da yammacin jiya Lahadi. Kafofin yaɗa labaran Falasɗina sun ce kuskuren na'ura ne ya haifar da harba makamin. yayin da mayakan ke kokarin kwace kwance makamin rokar isra'ila ta mayar da martani ta wajen buɗe wuta da tankokin yaƙi a kan wasu sansanonin soji biyu na ƙungiyar hamas da ke mulkin gaza hamas bata shiga wannan faɗan na baya-bayan nan ba amma isra'ila ta ce tana ganin laifin ƙungiyar kan wutar da ake buɗewa daga yankin to nan gaba kaɗan hafi zai dawo mana da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan yayin da hukumar kula da yanayi ta nimet a najeriya ta yi gargaɗin saukar ruwan sama mai karfi a kusan ɗaukacin jihohin arewacin ƙasar a 'yan kwanaki masu zuwa ƙwararru a fannin kai ɗaukin gaggawa sun fara bayyana matakan da ya kamata jama'a da hukumomin jihohin su ɗauka domin kaucewa aukuwar ambaliyar ruwa dr abbas idris shine shugaban hukumar kai daukin gaggawa ta fema da ke abuja ya kuma yi wa zahar aminu fage karin bayani a shirin taskar voa ta kafa skype to da farko dai bari fara da su mutane mazauna gari da tabbatar da cewa sun dauki sun bi abin da hukumomi ke gaya musu wato akwai abin da muke ce ma ali wani wato kwargan jaji ko eh, eh, musamman mutane su tashi tsaye su tabbatar da cewa lokacin da aka ce musu kar wani abu su tabbatar da sun bi wannan dokokin ana kullum kamar mu a nan eh, abuja muna yadawa a kowace rana idan za a yi wani ruwa mai yawa za mu faɗi saboda hasashen masana mu kuma gaya wa mutane kan cewa ga yadda za a yi ga kuma yadda za a yi sannan mun bi uh, muna faɗakar da mutane kan cewa su tabbatar da cewa kafin su fita gidajensu su tabbatar sun samu labarin inda za su tafi din nan ba ruwa da ke kan hanya da ya ambaliya haka kuma in suka tashi daga wurin aikinsu babu wani abin nan uh, babu ruwa in za su koma gida kar kuma su zubar da datti ko ina yadda bai kamata ba dole ne a zubar da datti inda aka ya kamata a tara wannan dattin ita hukuma ta zo ta kwashe dattin nan a je a zubar da shi to in muka yi wannan mu a matsayin mu na na bil'adama kuma mazauna birni mu tabbat mun yi waɗannan mun gama namu saura kuma hukuma ita abin da hukuma ya kamata ta yi shine ta tabbatar da cewa magudanar ruwan nan duka an tsabtace su an buɗe su an tabbatar da cewa ruwa in ya zo ba abin da zai rike shi wani abin da nake nufi a nan duk abin da zai rike zai tare wannan ruwan ko da wani ne yake da ko wani mai hannu da shuri ko wani babba a gwamnati ya je ya gini ya tare wannan hanyar ruwan dole ne a rusa shi saboda jama'a su samu walwala kar su zo su zamanto sun cutu abinda kuma muke yi a abuja kenan shi yasa a kowace rana za ka ga ah, buldoza tana aiki duk wani wanda ya gini ba a sassata mishi za a je a tura ginin a tabbatar da an buɗe hanyar ruwa ah, sannan hukuma ta zamto ta faɗakar da mutane ah, bisa abubuwan da ya kamata su yi menene ya kamata a yi kafin ambaliyar na ya zo me ya kamata yi in an samu ambaliyar me kuma ya kamata yi bayan me ya kamata su yi bayan ambaliyar duk waɗannan hakki ne na hukumomi da ya kamata su ɗauka su tabbatar da sun yi waɗannan abubuwa mafi muhimmanci shine a tabbatar da cewa jama'a sun fahimci illar wannan abubuwan da suke marasa kyau saboda yanzu akwai abin da ake cewa climate change wanda in ba ku tsaya kuka tabbatar kun tsabtace muhallinku kun kuma kare dukkan dukiyoyinku a unguwar da kuke ba to lallai kuwa wannan climate change zai zo ya gama da ku sannan kuma ya kawo muku babban bala'i wanda yake ba za ku iya fita daga ciki ba Dr. Abbas Idris shugaban hukumar rafema kenan a Abuja wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen wasu na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga karashin labaran duniyar. jiya lahadi kafafen yada labaran kasar iran sun rawaito cewa iran ta kirayi jakadan kasar iraki domin nuna rashin amincewa da kasancewar kungiyoyin 'yan adawa ƙasar iran a wani biki a hukumance a yankin kurdawa na iraki mai cin gashin kansa kamfanin dillancin labaran isna ya nakalto daga ma'aikatar harkokin wajen ƙasar cewa a yin ganawar ta rana asabar iran ta bayyana rashin amincewar ta da gayyatar kungiyoyin 'yan awari a wajen bikin wanda ya saba wa yarjejeniyar tsaro da aka cimma a baya-bayan nan tsakanin jamhuriyar ta musulunci da iraki Iran tana amfani da kalmar ƙungiyoyin 'yan aware wajen bayyana ƙungiyoyi daban-daban na Kurdawa masu adawa da gwamnatin Iran da kuma ɗaukarsa a matsayin ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Yankin Kurdistan mai cin gashin kansa a Iraki na da zangogi da sansanonin mayaka a lunguna waɗanda wasu ƙungiyoyi da dama na Kurdawan Iran ke gudanar da su. waɗanda Iran ɗin ke zargin su da biyan bukatun ƙasashen yammacin duniya ko Isra'ila a baya. Daga ƙarshe, jami'in adawa biyu masu rajin kare dimokuraɗiyya sun samu gagarumar nasara a jiya lahadi a babban zaben ƙasar Thailand, yayin da miliyoyin mutane suka kada ƙuri'unsu kan wanda ya kamata ya jagoranci gwamnatin ƙasar. yayin da aka kyarga sama da kashi 99 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada da sanyin safiyar yau litinin dinnan hukumar zaben kasar ta yi hasashen jam'iyyar move forward za ta lashe kujeru 113 daga cikin kujeru 400 na mazaɓu yayin da jam'iyyar putai za ta samu kujeru 112 za a kuma ware wasu kujeru 100 ga jam'iyyu bisa ka'ida jam'iyyar pride ta united thai national tana matsayi na biyar da kujeru ashirin da 23 na majalisa. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito cewa shugaban jam'iyyar Move Forward Peter mai shekaru 42 ya bayyana sakamakon a matsayin mai ma'ana kuma ya sha alwashin ci gaba da bin manufofin jam'iyyarsa yayin kafa gwamnati. a gaida Muhammad habis Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yan zagugu nan Washington DC na cewa karfe uku na dare ne da minti 11 takwas na safe kenan da minti sha ɗaya a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi a Ghana kuma bakwai na safe da minti 11. wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 19,31,49,60 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango a jamhuriyar nijar kuma muna nan za a iya samun mu tashar mu ta voa africa akan mita 102.5 kazalika ko da yaushe muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kafin mu ci gaba da shirin a shakata da wannan waka. tuta karatu na ban amfana yan makaranta mu yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta gashi wuri rana yi karatu ni a wurin wurin baya raina amfanin ilimi mun lura baya da farko baya da karshe shi sada zumunci sosai shi sada zama da mutane mai ilimi ai baya badala baya ragaita ga mutane mai ilimi shi ke da biyayya ko ga iyaye ko ga yanzu kuma ga shirinmu na gaba Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa da ke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Da yada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zauren matasan zai sauka a Bauchi, inda matasa suka taru don tattauna abin da ya dace matasa su mai da hankali a kai bayan kammala babban zaben Najeriya na 2023. Shin waɗanda suka lashe zaɓe za su cika alkawarin kyautata rayuwar matasa ko sun yi zane ne kan ruwa? Matasan sun duba matakan dogaro da kai maimakon jiran gawan shanu. Dama gabanin zaben mun zanta da matasan, inda suka bayyana irin rawar da ta dace matasan su taka a yayin zaben. Matasan sun hada da Almustapha Haji Sufi hasken matasan Arewa, Babawo Chelsea Kofaran, Abdurrahman Amfel Shekar da lami Hanson Baljanga karamar hukumar alkalere. Matasa ku biyo ni mu shiga zauren. na Allah kuje kamar dai ciyawar nan ta kai nawa. wato salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Al-Mustafa Haji Sufi wanda ake mun lakabi da hasken matasan Arewa. Alhamdulillah ni dai a tunani na ina gani an riga an ci kasuwa kasuwa ta watse wanda Bahaushe kan ce dan koli ya ci riba in kuma ba ma ci riban ba dole dai ta watse. To babban al'amari abin da ya kamata matasa su um, hankalta su mai da hankali shine inda aka samu nasara a misali ka bi dan siyasa ya kai ga nasara to alkawarin da ya muku ku sa ido ya cika muku sannan kuma an dama kun yarjejeniya akan zai taimaka taimaka muku wajen samun muku aiki ne to sai ku zuba masa ido yayin rantsar da shi sai ku cigaba da masa tini ta bangarorin da za ku iya samun sa a misali bangaren wasiƙa bangaren zuwa da kai bangaren majalisa bangaren rediyo bangaren da duk sako zai iya isa to kalubale ne a gare shi da ya dauki alkawarin ku akan zai cika muku dole a tashi tsaye domin tuna masa hakkin da yake kansa na alkawarin da ya al'umma a yayin neman zabe ni a tunan na kenan mm. kuma karin bayani akan wannan batu Abdurrahman Alfen Shekala ke magana a wajibin mu ne mu matasa mu kara fara natsuwa mu nemi 'yan siyasan da muka zaɓa suka kai ga nasara su yi mana abin da zai amfane mu zai amfani gaban mu ya kuma amfani bayan mu kar mu saka rai akan 'yan siyasa me da su mun wanda dan sa a juna yaushe za a bani babur yaushe za a bani mota mu mance da akan a yadda za a gina mana makarantar 'ya'yanmu yadda za a samar mana da ruwa yadda za a samar mana da wuta idan har muka mance da wannan batu muka saka san ranmu ne a kanmu to la shakka fihi abinda muka guda a baya muka ki zaben wasu muka kawo wasu da kyau zaton za mu samu abubuwa na alkhairi to za mu taras da abin da ya fi mana na baya ma muni to ina kira ga matasa lalle lalle mu yi karatun ta natsuwa kanmu domin mu samu mafita akan wannan lamari to ni karin bayani da zan yi shine babawa Chelsea faran zai magana akan matasa su ba da gagarumi wajen zaman lafiya saboda a lokacin da kaga duk idan aka taso da magana harkar siyasa zaka gani an yi shi to amma matashi zai ba da zaman lafiya inda su kansu wayannan shugabannin da suka zo suka mana rika abinda za su yi mu jiha mu ko mu kasa idan babu zaman lafiya ba za a samu yalwatan ci gaba ba to irin wayannan abubuwan ya zama mutum yana da nutsuwa duk abin da kake ka koma a kai dan zaka ga wayansu wurare ana samu. barna da ta'addanci to matashi ne mai wannan abin to ka gani wayansu lokaci za a ce saboda harkan siyasa to yanzu an ajiye siyasa don haka ne nake babu da shawari mun matasa a ba da hidima har kan zaman lafiya idan babu zaman lafiya ba za a samu rayuwa mai dangantaka ba to alhamdulillah dan lamiyan son gaye barjanga babban godiya wa Allah madaukin sarki muke Allah ya sa an yi zabe lafiya an kammala lafiya babban addu'a mu da fatan mu Allah ya sa shugabannin da aka zabe su daga matakin kasa zuwa jahohi da kananan hukumai Allah ubangije ba su ikon yin adalci kuma Allah ubangije ba su ikon sauke alƙawuran da suka yi wa al'umman su karewanta kuma kira nake wa matasa especially matasan kasar mu Najeriya dan Allah wannan shugabanni mu bi su da kyakkyawan addu'o'i da kuma kyautata musu zato su kuma su sanya tsoron Allah zukatan su su saka al'umman kasar nan a gaba su duba ta ina ne can bayan Allah da za su shuɗin suka gaza su yi iya kokari su mai da hankali da addu'a da kuma neman ƙorarru a bangarorin shawarwari saboda a kai ma kasar nan tudun na tsira wato abin da za a duba kusan duk 'yan siyasa kan yi alkawura kamar yadda ɗazu shi almu Mustapha Haji Sufi yake faɗa a yanzu lokaci ne na a tina musu kenan duk da dai zamu ce abu ne wanda ba yau aka saba ba demokuraɗiyya 'yan siyasa kan ɗauki alkawura musamman masu ce za su kyautata rayuwar bari mu dawo magari ka Mustapha tun da kai ka fara magana ko waɗanne irin alkawura ne matasan ke sa ran cewa su 'yan siyasan za su cika musu ko kuma waɗanne irin alkawura ne ma 'yan siyasa na wannan zaɓe na 2023 suka ɗauka. To alhamdulillah babban al'amari anan shine mafi yawanci. cikin 'yan siyasa din sukan shigo ne wayansu siyasar kawai sukan shige ta da kani ba tare da sun yi wani tsari domin tallafawa al'umma ba in kan lura akwai cece kuce ma da aka ta yi tsakanin jam'iyyar pdp da dan takaranta da dan takarar jam'iyyar apc da aka ta cece ce akan cewa shi ba shi da wani tsari ko wani plan da ya tsara wa al'umman wani yanki a kasar ma na su kansa matasa to amma shi a cewarsa ya ce yana da tsari yayin da ya kai ga nasara zai yi wani an ta cece ce akan wannan sannan babban al'amari shi a mataki irin na jihohi sanatoci reps da yan majalisu babban al'amari din inda suka ce za mu samar muku da ilimi za mu samar muku da aikin yi za mu muku hanyoyi za mu kawo muku bangaren ruwa kaza da kaza su kalli bukatun al'umma na zahiri na gaskiya su magana akan za samar amma idan suka tafi suka samu wannan damar tun da yanzu Allah sa sun ci to babban matsalan da ake fara samu shine sukan canja abokai hmm. idan ka zama mai faɗan gaskiya ka zama makiyin su idan ka zama mai faɗan gaskiya daga ranar ba sake ɗaukar shawarin ka ba in sun ga wayanka ma za su yi blocking ɗinka sannan uwa uba motan da za a a su ta alfarma ce bai taba shiga motar miliyan da ba zai shiga motar sama da miliyan sha biyar za a ba su jifa-jifai tinsa ta ko ina za a ba shi gida idan daga ƙauyen su ne zai fito ya zo majalisar jiha za a gina masa jiha za a ba shi kuɗin gida-gida to duk irin wannan yakan sa ya manta da abokansa da aminansa da jamshawatinsa da wanda ya zaɓo su wanda suka zaɓe shi yakan canza shawari to amma mafita a nan shine al'umma su tashi tsaye tsayin daka in ka zaɓi mutum alkawarin da ya muku wasu da dama wayayu sukan ce ayi a rubuce hmm. ka ce ka mana kaza zaka mana kaza yayin da ya zo aka ga ya fara bai ba sai a masa tini in kuma ya gaza to akwai faranan kin dillanci kuma shekara hudun nan wallahi kaman kwana hudu ce amma babban al'amari su kuma mutane mu da muka zaɓi shugabanni mu yi wa shugabanni uzuri shugabannin akwai abin da za su iya akwai abin da ba za su iya ba amma za su mana roman baki roman bakar a lokacin yayin neman kuri'ar mu domin mafi yawanci al'umma ba kowa bane ke gane alkhairi da dama jama'a sukan dauki sharri sun fi jin daɗin sa yau in ka zo kace jama'a in Allah ya bani dama in na zama misali gwamna zan samar muku da aikin yi zan kawo muku kamfanoni zan muku rijiyar lemo zan muku rijiyar zuma zan muku waye al'umma fa zakin baki za su bi ka amma in ka ce in Allah ya ba mu dama za mu abin da muka san wannan bayi bane to kaga dole akwai gyare-gyare mu kan mu sai mun gyara halayyar mu bayan mun zabe su mu taya su da addu'a mu tsaya tsayin daka wajen ganin cewa abin da muka zabe shi su suke yi ko kuma sabanin haka to in an yi haka to ta yi a samu canji in ko ba haka ba wallahi tallahi sai an ce gwanda je da yau eh, babawo chelsea babawo chelsea duba ma mana wannan karan kusan an dan samu wasu sauye-sauye a siyasar nan inda aka samu matasa sun samu lashe zaɓe musamman ma a majalisu inda ake da 'yan ƙasa ma da shekara arba'in wani ma ɗan shekara talatin da biyu ima ya samu shiga majalisar wakilai ga sunan dai matasa eh, an samu tun da yanzu matasa suna da damar tsayawa zaɓe kuma su lashe me ake sa ran za su iya kawa da yake da bambanci da dattawa da ke cikin lamarin dama. to abin da zan ce tun da mata matasa su ne ginshikin al'umma ya kamata duk idan suka alkawari ya zama suna cikawa sabida duk abin da ake wa za a ce da dattijai sun yi muma za mu zo mu gwada dan kamar yanzu akwai wani misali a wata jiha a nan Najeriya a Kaduna shi matashin ma da ya ci zaben dan a caba ne a hakan shi kansa ma bai san sabida ya fito a wata karamar fati bai san ya ci wannan zaben ba san da yan uwa suka zo suna taya shi munna to kaga irin wannan ya san darajar al'umma kamar matasa tunda su matasan ne suka ce to bu za mu canja canja waɗancan wanda kullum suke mana alƙaurika to kaga namu ya samu to irin wannan maganganun da zan yi kuma sil wani daɗan misali a nan jihar Bauchi to akwai wani dan majalisar kwarin cikin gari wanda shi ma duk na cikin garin Bauchi kenan wanda duk alƙawarin da yayi kafin a zo a yi zaɓe sanda ya dinga bin gunduma gunduma da wurin yana nuna musu a'a yana tambaya abin da yayi zahiri yayi wannan abubuwan to ka gani a wurin mutane suka nuna masa zahiri yayi dan haka ne suka daɗa zaɓen shi to ka gani gani kuma matashi ne. Matasa ku dakata a nan makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin matasan na jihar Bauchi da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma da gabatar ke cewa sai wani mako. Wassalamu alaikum. Kamar da yanzu kuma sai shirin jaridun Najeriya. an fara sharhin jaridun ne da jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaranta na cewa wasu 'yan kabilar ebo mazauna birnin tarayyar najeriya abuja sun buƙaci wata kotun tarayya da ke birnin abuja da ta dakatar da rantsar da zababben shugaban kasa bola ahmed tinubu a ranar 29 ga wannan watan tare kuma da bukatar kotu ta kara wa'adin shugabanci na shugaban kasa muhammadu buhari har na watanni uku jaridar ta bayyana sunayen waɗanda suka shiga shigar da karan kamar haka anyabuna obaka okoye david andova anza jeffrey ohebe oce sai osan paul da kuma chibuke nwachukwu sai kuma jaridar banga. daya daga cikin manyan labaran jaridar banga na cewa babban sufeto janar yan sandan najeriya usman alkali baba ya umarci kwamishinan yan sanda a jihar lagos cp ido da ya kama sanannen mawaƙin nan na gargajiya na afirka da ake kira afrobeat sai kuti dangane da cin zarafin wani dan sanda sanda da yi a birnin lagos umarnin ya biyo bayan wani hoton bidiyo ne da ya karaɗe shafukan sada zumunta inda aka nuno mawakin wanda da yake ga sanannen mawakin nan fela kuti yana turewa tare kuma da marin wani dan sanda da ya buƙaci ya gabatar da kansa a lokacin da ya tsaye da shi babban sufetin 'yan sandan najeriya ya ce ko kaɗan rundunar 'yan sanda ba za ta lamunci cin zarafin 'yan sanda sanye da kaki ba sai kuma jaridar da gadiyan ɗaya daga cikin manyan labaranta na cewa kungiyar na mai suna action a ta bayyana rashin daɗin ta da kuma damuwa dangane da wasu surutun bashi na dala amurka miliyan 800 da gwamnatin tarayyar najeriya ta karbo ko take shigen karba daga bankin duniya kungiyar tare da sauran 'yan najeriya da sun bayyana rashin jin daɗin su dangane da matakatakan gwamnatin muhammadu buhari mai barin gado nan da makonni biyu na karban basussuka a inda take shirin mika mulki ga wata sabuwar gwamnati sai kuma jaridar da wanda jaridar point ta ruwaito cewa a inda ya rike kasa da makonni biyu shugaban kasa muhammadu buhari mai barin gado ya sauka daga kan karagar mulki tuni ya fice daga gidan shugaban kasa da ke fadan asoro inda ya koma wani gida da ake kira glass house wanda aka tanade shi ga shugaban kasa da ke shirin barin gado matakin da na daya daga cikin shirye-shirye na mika mulki ga sabuwar gwamnati wanda shugabannin kasa masu barin gado ke yi domin ba da daman a sake gudanar da gyare-gyare ga fadar ta asaro da sabon shugaban kasa da iyalansa za su zauna a ciki a ƙarshe sai jaridar sahara reporters jaridar da ta bayyana cewa binciken da ta gudanar ya nuna cewa yanzu haka shugaban kasa muhammadu buhari ya ba da izini ga babban gwamnan bankin najeriya gwadon emefele da ya tafi karatu a yadda ake gab da mika mulki ga wata sabuwar gwamnati domin ya kaucewa bincike da sabuwar gwamnatin za ta yi masa ƙarshen sharhin jaridan kenan huta lafiya lafiya. To kafin mu karkare shirin ga Hafiz da labaran duniya a takaici. To Mahmud ga labaran a takaice. An yi ruwan bama ba mai da jiragen sama a wasu sassan babban birnin Sudan jiya Lahadi ba tare da nuna alamun cewa bangarorin da ke fada da juna sun shirya ja da baya a rikicin da aka shafe wata guda ana yi wanda ya sanadin mutuwar ɗaruruwan mutane duk da tattaunawar neman tsagaita wuta a saudiya birnin khartum da garuruwan bahar da umdurman da ke makwabtaka da rassan kogin nilu sun kasance manyan wuraren da ake gwabza fada tare da yammacin lardin dafur tun bayan da sojoji da dakarun sa kai suka fara fafatawa a ranar 15 ga watan afrilu da ya wuce da alamar sai an tafi zagaye na biyu a zaben shugaban ƙasar turkiyya. bayan da aka kasa samun wanda ya ci ƙuri'u masu rinjaye a tsakanin shugaba rajib Tayyip Erdogan da abokin hamayyarsa Kemal Kilidaralu a zaben da aka gudanar a jiya Lahadi. Ko da yake Erdogan mai shekaru 69 wanda ya shafa shekaru 20 kan karagan mulki kuma shine shugaban kasar da ya fi daɗewa kan karagan mulki ya taka rawar gani fiye da yadda ake zato. da alamar wata yarjejeniyar tsagaita wuta mara tabbas wadda aka cimma tsakanin sojojin isra'ila da masu fafutuka a zirin gaza jiya lahadi tana aiki masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan allah kai mu za a ji wata tawagar abokan mu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe 3 kenan agogon ghana kada ku manta a duk na voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata kazalika za a iya leƙa shafinmu na facebook twitter da instagram domin samun labarai da ɗumɗuminsu. yanzu kan a madadin muhammad hajj babalade ta na gabatarwa da kuma solomon abu da haɗa mana shirin sai injiniyanmu bob ni mahmud lalo nake cewa ku lafiya.